Hare-haren ta'addanci na ci gaba da daidaita yankunan arewacin Najeriya musamman a yammacin ƙasar duk da nasarar da ake hangen an so samu a fafatawa da maharan a gabacin Sokoto. Wannan karon maharan sun dira ne a wasu ƙauyuka na jihar Kebbi inda suka ci su babu babbaka a yankin Engaski. Na zanta da wani ganau wanda baya so a ambaci sunansa inda ya bayyana cewa. Bayan minti talatin haka duk sun mamaye dajin garinmu. To bayan sun zo nan suka zo suka tare hanya sun kai minti talatin sama hanya saman titi ne nan suka tare mutane akwai wanda suka anshi dubu ɗari uku akwai wanda suka anshi dubu hamsin ni ina laɓe cikin gida ina jin suna bugun shi wani na faɗin a kashe shi wani na faɗin tun da an samu kuɗi gare shi kada a kashe shi daga nan sai suka buga mai ɓotar bindiga sai ya faɗi ya mena inna lillahi wa inna ilaihi ya ce sai guda ce cikin su mu kaka gwada ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'u suka zo nan suka yi ta halbe halbe suka yi halbe halbe suka wace kowa ba kowa kowa ya wace suka hoshe shaguna suka ɗibi wayoyi ta ƙara hoshe shaguna suka ɗibi kayan sanyi har wayo na zanta da wani wanda ya tsallake fadawa tarkon maharan wanda shi ma baya so a ambaci sunansa da suka shigo mu in gaya maka nan suka wace kowa suka dinga halbe halbe wallahi suka faffasa shaguna sannan ma mashina da shaguna wallahi shagunan da yake da jini ina da yara a nan sun yi ashirin a kimo suna da shaguna gaba ɗaya to an bambance su ko fiye wata wallahi abinci ma yanzu haka wuya yake yi a kimo sai dai su cika kayan sanyi abin da suka ga dama duk abin da suka zo cikin firje kwashewa suke gaba ɗaya sannan gaskiya in suka ishe yara yan mata gaban ka za su lalata da su yanzu haka ni wallahi da nake maka maganin nan ina jin bindigar su da nake na daga na salin sai ne yamma sai na samu wani rami na zinari sai na shige ciki Shi shine ga ta same ni a waya amma cikin wayoyi duk an kwakwace bayan wannan ta'asar da suka tafka haka ma sai da suka kwashi shanun jama'a waɗanda har yanzu ba a san adadinsu ba. ina nan idan aka ce min ga mutanen nan za su shigo an ji karan halbe halbe wajen kolo wani sa'i zan je wurin can, Allah ya sa kamin ka can su riga ni kai can. ko da na tere na yaro guda wurin bai isuwa kawai kai kimar alaji an wanke shanu kamar shanu nawa an ka ansa ga hannunka yan za su kai na ji sittin ha na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun kakakinta a jihar Kebbi ya ce zai bincika amma dai kawo haɗa wannan rahoton ban ji ba daga wurin sa yanzu dai babbar fargabar jama'a bata wuce rashin tabbas ba da yake ko a watan nan baya da mahara suka fara shiga yankin nasu sun ci gaba da shiga har lokacin da suka sace ɗaliban makarantar sakandaren birnin yawuri waɗanda har yanzu wasu daga cikinsu na can hannun maharan akan haka ne ɗan majalisar tarayya mai wakiltar yawuri shanga da yan gaski dr yusuf tanko sununu yake cewa don haka muna kira ga gwamnatin tarayya kamar yadda na taɓa fitar da wani kuduri a majalisa akwai buƙatar a samar da jami'an tsaro na dandalin jama'a wannan wajen saboda duk lokacin da aka samu wannan farmakin sai sun kokari sun shigo sun kawo ni haka kuma labarin da nake samu gwamnatin jiha tana ya kokarinta da ganin cewa an kai jami'an tsaro lamarin rashin tsaro dai arewacin najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale ko an fara tarba wani wuri sai wani wurin ya rincaɓe abin da ke nuna cewa watakila sai an yi da gaske kafin a magance matsalolin baki ɗayansu muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya